tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin abdurrahman ɗan auf ɗaya daga cikin mutum goma 'yan aljanna attajiri daga cikin attajiran sahabbai amintaccen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake ma'abocin darajoji masu tarin yawa tarihin abdurrahman dan auf ya zo ƙarshe a inda mala ya ce zikirul ayatul qur'aniyya allati nazalat fi abdurrahman bin auf ga wasu ayoyin alkur'ani waɗanda suka sauka suke bayanin daraja da falala dangane da abdurrahman dan auf allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda daga ciki ƙauluhu ta'ala faɗin allah madaukakin sarki alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wanda wannan aya a karatun da ya gabata mun kawo ta mun ɗan tattauna a takaice abinda ayan take magana a kai mala ya ce ƙalal kalbi ɗaya daga cikin malaman tafsiri al'imamul kalbi ya ce nazalat fi abdurrahabe usman bin affan ita wannan aya ta sauka kan usman ɗan affan wa abdurrahman bin auf da kuma abdurrahman ɗan auf أما عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك شي عبد الرحمن بن عوف يازو وجن النبي بأربعة آلاف درهم صدقة da dirhami dubu hudu na sadaka faƙala sai ya ce kana indi samaniyatul a samaniyatu alafi dirham yace yana da dirhami guda dubu takwas ne fa amsaktu min hali nafsi wal iyali yace sai na riƙe dubu hudu ga kaina da kuma iyalina ya aji dirhami dubu hudu wa kan shi da kuma iyalin shi wa arba'atu alaf a ƙarattu harabbi ya ce darhami dubu hudu kuma ga suna ranta ma Allah mana yana neman ranar biya in an je kiyama Allah ya biya shi wannan kyakkyawan aiki da ya yi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce barakallahu laka fi ma amsakta wa fi a a'taita Allah ya sa ma albarka cikin abin da ka aji haka Allah ya sa ma albarka cikin wannan da ka bayar mala ya ce auradahu hafiz ibn hajar fil fatih ibn hajar ya kawo wannan bayani cikin fatahul bari a mujalladi na takwas a shafi na 183 idan ka lissafa dirhami hudu ba naira hudu ba fa dirhami 200 shine 700 da biyar dirhami 20 to dirhami hudu miliyan nawa ne yawa kun jafa irin aikin da bayan allan nan suka yi ba sadaka suke ba da naira ɗari ɗari biyu dubu ɗaya dubu biyu dubu goma dubu ɗari su koma suna ma addini gori ba suna yin abin da ya kamata ne amma tare da haka a cewa ba waɗanda za a zaga sai su wannan bushewan idan yana da yawa Allah shi kiyaye wa amma usman radiyallahu anhu faƙala shi kuma sayyidina usman sai ya ce alayya jihazu malla jihaza lahu fi gazwati tabuka ya ce duk wani wanda bai da abin da zai tafi yakin tabuka da shi tunda kan guzurin da zai bare gida har guzurin shi zuwa da dawa da dabban da zai tafi da ita da duk abin da yake bukata na abin hawa da kayan hawan da makami yace ce duk yana kaina ne فجهز المسلمين بألف بئر a lokaci ɗaya ya kawo gudunmawan raƙuma dubu bi a wa akhlasiha da dukkanin kayan hawan mun gane wannan da sirdi da linzami da duk abin da ake nema wata saddaka bi rummatin rakiyatun kanat lahu sayyidna usman ya ɗauki rijiya ya bada kyauta ba za ka fahimci mahimmancin rijiya ba tun da kai kana nan mutumin da yake a sahara a ce ya haƙa rijiya yana sai da mutane da tsada ma za su gudi da ruwa a wannan wannan waje kai Allah kaɗai san darajar shi kuna fahimtar wannan da kyau to ballantana kuma a ce ya haƙa rijiyan ya ɗauka ya bada kyauta saboda Allah kowa ya ɗiba wannan alheri ne ba ɗan ƙarami ba ya ce fannazarar fi hazihil aya to wannan aikin alherin da ya yi ne mala ya ce sai Allah maɗaukin sarki sai saukar da wannan aya ana mai jinjina ma alherin da shi usman ya yi ya ce fa bashir ibad Allah ya ce kai bushara ga bayina suwaye su walladina اجتبأوا walladina والذين اجتنبوا tagut su ne waɗanda suka nisanci ɗagutu an ya abuduha suka yi maɗagutu tawaye masu bauta maɗagutu ba jama'a me yake ce maɗagutu shine duk wanda ya umarce ka da abin da ya saba ma Allah fara tun daga zuciyarka har kowa da abin da yake ya ci karo da abin da Allah yake so wannan shine dagutu wa anabu ilalla kuma suka miƙa wuya zuwa ga Allah suka miƙa al'amarinsu gare shi baki ɗaya lahumul bushara Allah ya ce waɗannan bayi suna da wata irin bushara ta musamman ƙare da ƙarau sai Allah ya ce babbashir ibad saura ka yi bushara ga bayina suwaye su Allah alladina yastami'una alqawla su ne wanda duk wanda zai gaya masa Allah ya ce za su ci wa a ahsanahu sai kuma su zaɓi cikin zantuttukan da aka gaya masu wanne ne aka fassara su a bisa fassaran da Allah da annabi suka yi to sai su ɗauka ula'ikan ladina hadahumullah kaga waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar wa ula'ika hum ulul alibab waɗannan su ne masu hankali da tunani da hangen nesa mun gano nan da kyau ku ya ce wannan aya ta sauka a kan shi ku tambaya a nan a cikin wannan ayar akwai inda aka yi magana kan infaki kuna fahimtar wannan ko akwai wanda zai fahimci tun daga inda Allah ya ce wallazi na taguta an ya abu wa wa'ana ila sai dai a fassara ko a fake da wa'ana bu ilalla shine duk abin da suka samu sun nemi yardan Allah da shi kuna fahimtar wannan amma in ba haka babu wani abin da yake karara da yake magana akan infaki a ciki ana fahimtar wannan da kyau ko qala ata a ibn abbas malam a yace ya ji wannan bayani daga ibn abbas cewa inna ababakar ne siddiq radiyallahu anhu cewa saidina abubakar allah ya ƙara mashi yarda amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa saddaqahu ya ce ya yi imani da annabi kuma ya gazgata annabin kuna fahimtar wannan faja usman wa abdurrahman bin auf sai usman da abdurrahman ɗan auf wa talha bin wa talha wa zubair wa sa'id bin zaid wa sa'ad bin abi waqas sai suka taho fasa'aluhu suka zo suka samu abubakar wannan gayyan usman abdurrahman talha zubairu sa'adu da kuma sa'id suka zo suka same shi fa akhbarahum bi imanihi ya ce gaskiya ne ni na musulunta fa'amanu sai suka imani baki ɗaya fa nazalat fihim to sai wancan ayan ta sauka wallazi na jitani ta an ya abuduha wa anabu ilallah mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne lahumul bushara muna fahimtar wannan da kyau ko wannan shi ne dalilin saukan wancan aya ba maganin infaki da muka yi ba karanta asibabin nuzul a shafi na 63 zuwa 64 to asibabin nuzul nawa na wahidi gano wannan Asibabin nuzul na wahidi wahidi na da matsala kun gano wannan da kyau ku amma in dalilin magana ya kawo cikin katin musala sai a yi magana wahidi tha'alabi Allah da ya sa mu dace wa qawluhu ta'ala har ila yau da faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wai baka ga waɗannan bayi da Allah madaukin sarki yake jan kunninsu da cewa ku kame hannuwanku ba a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun ɗanɗani koɗansu a hannun kafirai sun wahala sosai a su na makka kafirai sun cutar da su cutarwa mai girman gaske har sai da ya kai ga sahabbai suna zuwa suna cewa annabi wai ba za a ba mu damar mu kare kanmu daga wannan abin da suke mana ba to shine sai wannan ayan ta sauka alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wai shin baka ga muminan nan da suke ta zakwadi da zullu a ba su daman yin yaƙi ana ce masu in ku kama hannayenku ba wa aqimus salata ku dai ku je ku tsara tsaye da sallah wa atu zakata sannan kuma ku bayar da zakan dukiyoyinku kullum suna cewa a'a su ga abin da suke so ana cewa in ku ba a hankali ko dai ku je ku tsaye da sallah ku ba da zakka ya isa فلما kutiba alaihimul القتال إذا فريق منهم يخشون nas. a lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ce to shi kenan an barke datsi ba dai so kuke a faɗa ba dogobe to a yi da aka ce a yakin kuma sai ga wasu daga cikinsu suna tsoron mutane ka khashiyatilla kamar yadda ya dace ya cancanta a ji tsoron Allah au a shadda khashiya ko ma tsoron da suke ga waɗannan ya mafi tsoron Allah isa jama'ar annabi kowa ya tsaya matsayin da Allah ya ajiye. shi daga lokacin da kake gurin wani abu ko in Allah ya tashi jarraba ka ga wannan abun sai kuma ka sha mamaki yan so suke a basu damar su yaƙi don su kwaci yanci to an ce kuma a yaƙin kuma sun firgita kuna gane wannan to in ɗan shi ya samu wannan yawa ya samu abin da yake sai ce to ba ga sabon da kuke a ramai ba sai ka ce kai da kikin ina ne Allah ya ce wasu daga ciki fariƙun minhu muna fahimtar wannan da kyau ko ko me yasa suka ga a ah, kar a yakin saboda tsoron da suke ji a makka sun zo madina ba shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ɗan tsoron bai kai tsoron can ba don in ma yaƙi ne sun yi tafiyayya ce waɗancan ɗin suka same su a bayan gari amma wannan ba yaƙi ne aka yi masa ɗaukakkiya a tsawon layi ne kawai ƙato zai tare kai ta jibga kuma duk wanda ya zo ba zai tausaya maka ba kawai sai shi ma ya shiga shi ne damuwansa ai to yanzu kuma duk wanda ma zai zo kawo kan shi yi kuma a makka ba su da wani mataimaki amma madina ku akwai mataimaka ansar suna ƙarfafansu to shine wa qalu rabbana suka ce a'a ya Allah lima tabta alainar alqital ya kuma sai yanzu ne za a ce za mu yaƙi laula akhartana ila ajalin qaribin da an dan tsahirta an dan daga mana ƙafa. zuwa wannan lokaci nan ai da yafi ƙul aka ce annabi a ce ne da su mata'ud duniya qalilun rayuwan nan na duniya rayuwa ne ɗan kaɗan wal'akhiratu khairun limani taƙa ita lahira ita ce mafi alkhairi ga duk wanda ya sa tsoron Allah wala tuzlamu na fatila duk abin da kuka yi yana nan an aji ba za a zalunce ku kaman yanan cikin dabino ba aina mata kunu ƙurewa dai ba mutuwa kuke tsoro ba to duk inda kuka samu kanku kumul maut mutuwa na nan za ta cin muku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ku kun samu kanku a ginin da ya fi kowanne tsayi ne ko kuna kan giragizai ne mutuwa za ta cin muku wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah ji mutane idan abu mai kyau na farin ciki da annashuwa da samar da natsuwa da kwanciyar hankali ya same su sai mahadala, ce mahadalla wannan baiwa ce daga Allah amma idan kishiyan haka ne fa wa in tusibuhum sayyi'atun in mugun abu ya same su qalu hazihi min indika sai ce kai ka ja mana yanzu duk abin arziki da ya samu ba za a ce kai ka jawo ba amma in mugun abu ne fa sai a ce kai ne sai Allah ce kul ce masu kullum min indilla dukkaninsu ma daga wajen Allah ne ana fahimta ba komi ne mutane za su yace a rabu da su a rabu da su a rabu da su akwai abin da mutum in yi ko ba za a rabu da shi ba ana fahimta amma akwai abin da mutum in yayi to tankawa ya bawa to shine Allah ce ka ce kullun min indillah dukkaninsu daga Allah ne fama li ha'ula'il qaum Allah ce me ya samu waɗannan mutane ne la na yafqahuna haditha duk bayanan da ake wa ba sa fahimta ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abin alheri da ya same ka ka natsu daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin in ko mugun abu ne famin nafsika daga kanka ne a'a to kuma can an ce kullun min indillah kuma can a baya sun ce a'a wannan abu min indika kuma Allah ya ce a min nafsika mun gano wannan da kyau ko to kuma nan kuma gashi an ce kaza kuna fahimtar wannan da kyau to ya aka. shi ne irin abin da mutanen annabi musa suka rika mashi ya ɗayyaro bi musa wa mamma'a inda ma ƙa'irukum inda an fusikum matsalan da ke faruwa in alheri ne in shari ne daga Allah amma kowanne da sababi in ga alheri to baiwa ne daga Allah in ga sharri kuwa to kai ne ka tsokano a bisa ƙa'idan zahar alfasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un alherin da sharrin duka taskar na Allah ne to idan kaga sharri ko haka Allah bai saukar mutane sharri haka kawai bai alheri ne ake haka kawai to kana ganin sharri ya faru ko to kai ne ka je ka tsokano to shine sai yake cewa wa arsalna kalin nasi rasula mun aiko ka ka zama manzo ga mutane wakafa billahi shahida lallai Allah maɗaukin sarki ya isa ya zama mai shaida akan kowa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma annabi biyayya cikin umarnin da aka yi mai cewa yaƙi ko abin da bai kai ba ko sama da shi to haƙiƙa Allah ya ma biyayya wa man tawalla wanda ko ya juya baya ya bijiri fama arsalnaka alaihim hafiza ba ce ka tsara kowa ba rabu da shi ya fi doki gudu mun gano wannan da kyau ko ashe akwai yiwuwan annabi zai yi umarni ya ji ko wannan ya zame maka dalilin ka natsu don ka ba da umarni an ji ba wani abu ba ne kuma allah madaukin sarki bai sa ka zama wakili mai sa ido kan mutane ba duk abin da suka yi wannan su da mai abin muna gane wannan da kyau ko daga lokacin da kake karanta alkur'ani ko kaga ka samu kwanciyar hankali da natsuwa ba ko ka koma ka binciki mai yiwa ba ka fahimtar kur'anin ne waya ƙulu na ta'atu zaka yi suna cewa biyayya dai biyayya dai duk abin da aka ce za mu bi wa bara zo min indika da za su bar inda ka zauna ka tattauna da su bayyata ta'ifatun minhum za a samu wasu daga cikinsu sun kwana da tunani da wani shawari gairar ladi ta kul saɓanin wanda kuka tattauna ashe don kun zauna kun yi mitin kun zartar da abu sun koma sun yi mitin jakin bene ba yau aka fara ba ko kuma kana faɗin magana ga yadda kuka daidaita da mutane ashe dungu suke maka ashe suna da ‘yan uwa a zamanin annabi muna gano wannan ko ku zauna ku tattauna abu ku zattar ga abin da za ku yi ana ware dala ku rubuta da shi mu je mi wani abu in muka yi sai mi a shana manzan Allah shi ma sai ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta duk abin da su kwana suna faɗin suna ƙyaƙƙasawa a zuciyarsu a'rid anhum Allah madaukin sarki ce kai biris da su wa tawakkal Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa ya zama maishi ga duk wanda ya dogara gare shi irin waɗannan mutanen ko ka daina sa tunani game da su ko sun shiri sun tuba ko su amfanar da kansu kawai amma ka daina tunanin wai za su gane tun da ka ji annabi fa an turo shi ne ya wa'azantar da mutane su gane amma yau Allah maɗaukin sarki ya ce fa'a'arid anhum Allah kai ma ka shiga taitayinka yasa sai Allah ya yi jan kunni na gaba ɗaya sai ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'an wai mutane ba sa lura da alƙur'ani ne walau kana min inda gairin lahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da fa ƙur'anin nan an saukar da shi ba Allah ya saukar ba da kaga ɗirkaniya a ciki wai kun gano wannan da kyau ku da kaga ɗirkaniya amma da yake daga Allah ne fa ba komi na hayaniya a ciki ana fahimtar wannan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf duk sanda wani magana ya zo jita-jita zance taso na aminci ko na suka na yabo ko na zagi a zaubihi sun dinga yawo suna yadawa kenan wanda baka taba magana da shi ba sai kira ka ina kokari zai dan kyankyasa maka yana ganin kawai kai ma imanin naka yayi rauni ne ya sa ma shubha walau radduhu ila rasul Allah ya ci haba wannan maganin da ya taso da dai sun kai ma annabi in ba annabin fa wa ila ulil amri minhum da jagorori daga cikinsu alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da ƙwararrun malamin istinbatil ahkam da sun san hukunci na gaske da za su ɗora su a kai walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba don rahaman Allah da jin ƙanshi ba lattaba'tumu shaitana illa qalila wala dadda kun bushe ɗan sai ‘yan kaɗan Allah zai ware a cikinsu mun gano wannan da kyau ku wannan ayoyin ba da mu ake yi ba ana fahimtar wannan da kyau ku wai jahili ne wai shi ne zai zama wai yana nuna maka wai ga yanda za ka bi da sunan addini ana ake irin wannan abu ko 'yan boko suna yada da wannan balantana harkan addinin da aka fara shi da ikra muna fahimtar wannan ko shi sa in har kana son ka yi magana cikin abin da ya shafi addini ko kai karatu in ba haka ba ko za ka ji kunya sanda ka zama malami kai nadama me yasa kai azarbabiya ana fahimtar wannan da kyau ko ji dai irin maganganun da Allah maɗaukin sarki yake sai Allah maɗaukin sarki ya ce faƙatil fi sabilillah kaga duk wannan fashin fida da sharan fage ne cin da an shar'anta yakin sun yi ƙoro kuma suna ganin to kuma ya haka muna fahimtar wannan Allah ce in in ku yaƙi saboda Allah la tukallafu illa nafsak wa harridul mu'minina alal qital ina fatan mun gano ne da kyau Allah madau harridul mu'minin asallahu an yakuffa asal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila kaga wannan abinci a gaya masa habai ku yaƙi saboda Allah in kuka ɗauka ku to Allah madaukin sarki zai rike muku hannun kafiran ba abin da za su yi muku shi sa duk abin da kaga wai an yunƙuro ana shirye-shirye ku wallahi in kai ba imani a zuciyanka ko to tsorata in ko da imani a zuciyarka ka yarda da Allah ko Allah kar abin da ya daga ma hankali in dai mutane ne ko cin da dai ba kai ne ka halici zuciyan ba kai ma ba kai kai ba ko magana ya kare rabu da su ina ba ta mun gano wannan da kyau dan adam ha ma da Allah ya sa mu dace to kun ji dai awon yanda suka zo ko qala al-kalabi Malam kalbi ya ce nazalar hazil aya ita wannan ayan ta sauka fi na farin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wasu gayya ne daga cikin sabon annabi minhum abdurrahman bin auf daga cikinsu akwai abdurrahman dan auf wal miqdad bin al-aswad wa qudama bin maz'un wa sa'ad bin abi waqas kanu yalqauna min minal na adan kathira sun kasance suna haɗuwa da cutarwa ga mushrikai mai yawa waya ƙuluna ya rasulallah suna yawaita kawo ƙara wajen annabi da cewa na fi qitali ha'ula ka ba mu izini mu dagargaje waɗannan fa yaqulu lahum sai annabi yana ce masu kuffu aydiyakum anhum ku kama kan ku yadda yi faɗa fa inni lam umar bi qitalihim domin ne ba umarce ne da in yaƙe su ba da yawa mutane haka suke sai ce ana mana kaza sai ka ce bar malamu ba ka da'awun awon mu take ba mun gano wannan da kyau ko mu da'awun mu ba zagi ba cin mutunci ba faɗa ba umarce mu da wannan ba falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina yayin da annabi ya hijira zuwa madina wa amarahumullahu ta'ala bi qitalil mushrikina sai Allah ya umarce su da su mushrikai a nan kariyahu ba'dhum wasu daga ciki suka ce a sai yanzu wa shakka alaihim abin ya masu nauyi fa anzalallahu ta'ala hazir aya sai Allah ya saukar da wannan aya a kansu wa qala ibn abbas ibn abbas yace inna abdurrahman ibn auf wa ashabuhu ataw ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi makka abdurrahman dan auf ne da shi da abokan shi suka zo wajen annabi a makka fa ya nabi allah suka ce ya annabin allah kunna fi izzin wa nahnu mushrikun mun kasance cikin buwaya da ɗaukaka lokacin muna mushrikai falamma amanna sirna adilla yayin da muka yi imani kuma sai muka zama kaskantattu faƙala sai ce inni umirtu bil afwi ni ba umarce da faɗa ba an umarci ni da afuwa ne huzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ni abin da aka umarce ni da shi kenan Falatu tuqatilul ƙauma. babu zarafin yaƙan waɗannan mutanen a yanzu falamma hawwalahu ilal madina yayin da Allah ya canza ma annabi wajen zama zuwa madina a marahu Bilkital, sai ce to a fita fagen fama a fafata fa kuffu kuma sai zai kama hannunsu fa an zalallahu ta'ala ne Allah ya saukar da alamtara, wai baka gaba ilalladina ƙila lahum kuffu aidiyakum da aka ce kasi yaƙi suna ta zakwadi amma yanzu kuma an ce a yi kuma mutane sun yi gum kuna fahimtar wannan amma fa suna nan ba sa son ana cewa a fita a buga a fita a buga su kuma suna me suna ƙin a bugan ana nan sai Allah maɗaukin sarki sai ya ɓarke da tsin mun gano wannan da kyau ku da aka ɓarke datsin aka ce to lokaci ya yi still dai sun bita an yi amma kuma suna cikin damuwa mun gano wannan da kyau ko suna cikin damuwa ya haka shine Allah maɗaukin sarki ce kama akhrajaka rabbuka min baitika ai a irin haka ne Allah fidda kai daga gidanka bil fitan da kai kaya a bisa cancanta ne wa inna fariqan minal na lakarihun wasu daga cikin mumine ba so fitan ba kaga Allah ya kira su muminai wancan kin da ke ransu na fitan Bi illata imaninsu da komi ba kaga hassan da aka yi badar ɗin fa da aka ce a yakin ba so suke a faɗan ba yujadilunaka yujadilunaka suna jayayya da kai fil haqqi ga abin da kai ke da cancantan gaskiya a kan shi ba adama ta bayyana bayan an riga an barke da tsiyayi magana ya ƙare yayi ka annama saƙo na ilal maut sun dai fita ne kaman dai za a kai su bayan gari da a karkashe su ne wahum yanzuru kun gano wannan da kyau ku haka fa ka fita aka yakin nan shine Allah ya ce wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifatain ku kutuna. Allah ne maku alkawarin za ku ribaci ɗaya daga cikin rundunoni guda biyu, anna halakum, amma wata wadduna na gaira za ta shaukati ta kunu lakum. Ku so kuke rundunan da ba ta ɗauke da makami ta zama takuci, amma shi kuma Allah ba nufin shi ba kenan. Wa yuridullahu an hikkal haƙƙa bi kalimatihi. Shi kuma Allah so yake tabbatar da gaskiya da kalman shi wa a dabiyar kafirin ya yanke tushen kafirai yuhiqqal haqqa dan Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtilal batila ya rugurguje ƙarya walau karihal mujrimun ko da matsiyatan gari ba sa so an gama yaki an tara ganima kuma sai aka komo matasa suna cewa mu za a ba mu kaso mafi yawa da ta ana cewa mu ne kaso mafi yawa mu gano wannan da kyau ku haka Allah ya ce shi ɗan adam la hubbul khair la shadid ya ce yas'alunaka anil anfal gashi nan sun kawo kuka to ya za a yi gani masu tambayanka a kulil anfalu lillahi ka gaya masu wannan ganima na Allah ne war rasul ya danka ma annabi ya raba ta fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku sulhunta tsakaninku wa Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da manzon shi biyayya in kuntum mu'minin inda gaske ku mu'mine ne innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum su mu'mine duk sanda aka ce masa Allah ya ce duk matakin da suka dauka na fushi na waye sai zuciyarsa ta raurawa wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan duk da wancan fa ba sa son aje yakin Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim sahabban manzon Allah kenan yasa kai hankali kana taba annabi sai Allah ya shiga mai kana taba sahabbai sai manzan Allah ya shigan masu sai Allah ya rako annabi wajen shigan mun gano wannan da kyau ko kakka nemo abin da zai zame maka matsala bayan da malin ya mana lugudan waɗannan ayoyi da suka sauka suna jinjina masu abdurrahman sai ce sifatuhu radiyallahu anhu siffan halitta na abdurrahman dan auf kana abdurrahman bin auf radiyallahu anhu rajulan tawilan abdurrahman dogo ne abiyad fari ne mushriban humra wanda yake da sirkin ja farin nashi ya fi karkata zuwa ga ja hassanul wajihi yana da kyakkyawar fuska wasiul ainaini yana da manyan idanuwa dakhamul kafain yana da manyan tafukan hannaye raƙiƙul bashara yana da laushin fata fihi jinnan yana da faɗin baya wa aƙana yana da faɗi da tsawon kafaɗa ghalidul asabe yana da yatsu masu kauri ina fatan mun gano wannan da kyau siffan ƙarfi kenan wafatuhu radiyallahu anhu rasuwan abdurrahman dan auf wa tarakatihi da abin da ya bari na dukiya wa wasiyatihi da wasiyan da ya bari ya za a yi da dukiyan shi توفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32 عبد الرحمن يا رسول هجران شكرة 32 وهو يوم إذن ابن 75 يا دن شكرة 75 ودفن بالبقيع أن بن شا مقبرة بقيع الغرقد وقد حمل سريره سعد بن أبي وقاص sa'ad ɗan abi waqas na daga wanda suka ɗauki makaran gawan shi wa salla alaihi amirul mu'minina usman bin affan sayyidina usman ya mai sallan gawa kama ausa abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu kama yadda abdurrahman ya bar wasiya wa qad taraka abdurrahman bin auf tharwa abdurrahman ya rasu ya bar dukiya mai yawa dahama dukiya mai tarin yawa faqad taraka alfu ba'ir ya bar raƙuma dubu wa thalath alaf shat sannan ya bar awaki da tumaki dubu uku wa mi'atu farsin da dawaki ɗari tar abil bakai wanda suke kiwo a baki'a ina fatan mun gano wannan da kyau duk waɗannan masu haya haya akwai wanda yake ci da dawaki ɗari ne kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wakila ya ce innahu mata wata raka thalatha niswa a wani ƙaulin an ce da ya rasu mata uku ya bari wa asaba kullu wahida min mimma taraka na alfan kowace ta mutu sai da aka bata dinari dubu takwas kun gano wannan za ka ji me yasa ya zama dubu takwas in aka tarkata dukiyan duka waje ɗaya aka ba su ɗaya bisa takwas raba, shine kowanne za ta tashi da dinari miliyan talatin da wani abu ne to amma da yake ya ce duk dukiya a kyautar sai suka tashi da dubu takwas to dinare dubu takwas miliyan nawa ne <laughs> na samani na alfan dubu tamanin to to to to to dubu tamanin ashe na rage kuɗi ko dubu tamanin dinare dubu tamanin jama'a dinare dubu tamanin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga lissafin da muke ya ma wuce wannan fa mu mun ce talatin da wani abu ne dubu tamanin miliyoyin da yawa ko don kwaya ishirin naira dubu ɗari bakwai da biyar kai ka taɓa rike dubu ɗari bakwai da biyar ka taɓa rike dubu ɗari naka mun gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace bai taɓa rike dubu ɗari shi ba ka taɓa ganin miliyan <laughs> Allah ya sa mu dace kaga da da da ce yanayi ne na zaman lafiya da sai mu roƙi wani mai kuɗi mu ce da Allah ya zo da ita a jaka ka gani dan ka ba da tarihi Allah madaukakin zargi ya sa mu da a wai ka gani kawai ba baka za a ba an baka an cuce ka yi dan ba za ka iya bacci ba wa ausa abdurrahman bin Auf inda mautihi abdurrahman da ya zo mutuwa sai bar wasiya bi hamsina alfi dinarin fi sabilillah cewa ɗibi dinari dubu hamsin a bada sadaka saboda Allah dinari dubu hamsin duk ƙasan nan ba wanda zai iya wannan abu gano wannan da kyau ko ba wanda zai iya sai ty dan juma hato ba ya ba a biyu biliyan ɗaya ba 2.2 biliyan ka gane ba ma ta ya wuce biliyan ɗin ba kaji ina fatan mun gano wannan da kyau sai shi amma musulmi kun ji kunya ina fatan mun gano wannan da kyau an ji kunya wa ausa li kulli man baqiya min min ko min man shahidu badaran sannan kuma ya bar wasiya ga duk wanda suka rage cikin sojojin badar bi arba'a mi'ati dinarin a ɗauki dinari dubu nawa ɗari hudu a bashi dinare dubu ɗari hudu a ba su kai jama'a kun so nan kuɗin dinare dubu ɗari hudu a ba individual yanzu mutum zai baka naira dubu ɗari diya ruɗa ku mun gano ku ta karo <laughs> Allah wadaran talauci ina fatan mun gano wannan da kyau hatta inna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akhadha nasibahu ai da aka zo kasawa Usman shi ma sai dai an sana shi min alwasiya daga cikin wannan wasiya bi ragami tharamine ah, thara'ihi duk da wadatan shi wa qala yace inna mala abdurrahman halalun safwa ai abdurrahman dukiyan shi halal ne zalla wa inna ko wa inna ah, ta'amatu minhu afiya wa baraka cin dukiya irin na abdurrahman akwai waraka da albarka ciki ba baka sadakan ma wani daraja ne Kisa ya ansa jama wannan kudin miliyan nawa ne ishirin dinari ɗaya ishirin shine 705 700,000 kama a yafa ma dubu biyar ɗin sama a ce dubu ɗari bakwai so biyar nawa shi ne faɗari ba to wannan adadin sai ka ce so goma shi ne dubu ɗaya ba to wannan adadin da ka samu ka ce so nawa ɗari hudu ko ba ka za a lissafa ba haka fa ya ce a ɗi ba basu fa inna lillahi wa inna ilahi raju. ka lissafa ne na eh biliyan ɗaya miliyan dubu ɗaya da miliyan nawa ɗari hudu da miliyan goma mu a bamu ma ‘yan kan <laughs> mun gano wannan da kyau miliyan dubu da miliyan ɗari hudu da goma ya ce duk wani sojan da ya je badar a ɗiba a bashi a cikin dukiyan shi wai abdurrahman irin mai kuɗi ne mun gano wannan da kyau ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ji masu kuɗi haka ne ko ba haka ba ne kun ji masu kuɗi nan wanda zai ɗauka ya bada bai ma damu ba ko ba mutum ɗaya ba ba farahimallahu abdurrahman bin auf Allah ya cikin abdurrahman ahadu na ila islam ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci da farko farko wa wahidun min al na bil ɗaya daga cikin wanda annabi ya masu bisharan aljanna wa min alladhina anfaqu kathiran fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala yana daga cikin waɗanda suka ciyar da dukiyansu da yawa saboda daga addinin Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu adanshin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum